shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Sunana Ali Shehu ya kasai amma an fi sani na da Baba Ali. Baba Ali. Na'am. A masana'antar Kannywood. Mm-hmm. A ina aka fi um, mai da hankali. To idan an ce um, aka fi mai da hankali sai dai. Aka fi kwarewa zan ce. Yawa to tuni abin da zan iya kiran kaina kawai kusan babu abin da ban karanta. Ka karanci eh, uh, tun daga rubuta har har gamawa eh. tsabtace shi na eh. karanta a makaranta eh. yawa amma course da na yi ko kuma certificate dina yana rida din production designer kai production designer yawa eh wata shine mai tsara shirin mai tsara shiri to me bambanci mai tsara shiri da mai daukar nauyi mai daukar nauyi da ba shi kuɗi ya bayar to kai tsarawar ni tsarawar yanda kaza zai zama yanda za a yi kaza yanda za a sa sutura yanda za a sa gurin da za a yi aikin ina za a je wace irin fitila ya kamata a sa ni wannan ne na kwarin eh muna batun shekara nawa a na farko dai tukuni na fara aiki da talabijin a 1982 bayan na aiki da su shekara 23 wani gidan talabijin nta kano eh. a tare da su na je ne courses ina kin gane to bayan na yi waɗannan courses tare da su a tare da su ne diploma dina a tare da su na zauna shekara 23 kafin in bar su a cikin wani shekara da uku an fara yin fina-finan hausa ko muka fara yin fina-finan hausa wanda ake kira hausa home video eh, tun kafin 'yan kudu su fara da ah, mun riga su fara aka yi yan um, kudu suka zo suka yi eh, mu ɗabi'a bahaushe ce bai cika ɗaukan abu sana'a da gaske ba hmm. sai ta riga ta tafi ne ce kuma zai yi ta da gaske to shi kuma mutumin kudu gaskiyar magana ko kashi ya ce maka zai sayar to za ga da gaske yake kashi yake sai masa kwalliya ko eh. sai ya baka sha'awa ka siya hmm. ga ire-iren ku da kuka karanci wannan al'amari kuka lakanci wannan harka ta fim a yanzu da dama zaka ga a fina-finai akan yi kurakurai watakila wajen sutura wajen eh. gine-ginen da ake yi shin ba a tuntuban ku ne ko idan ku gani ba ku ba da shawara to a gaskiyar magana akwai karancin tuntubar ba kowa ne zai zo ya tuntuba ba sannan idan kamar yadda yake so ki ce mm. mu dan mai ba ma magana mm. mutum ne ya sa kuɗin kai an yin professor abdullahi ya taɓa yin magana amma sai aka ce ya sa kuɗin su to mu aka fara yi irin wani kuɗi na ne saboda haka abin da ga dama zai yi an sha maganganu akan waka ba sa daukar shara saboda haka dole bayan da za ka yi da su sai wanda suka ga dama suka zo wurinka kuma ana samu jifa jifa gaskiya magana akwai waɗanda suka zo ya zan yi kaza wasu ma su ce mu je ai aikin nan da ni ko kwanan nan naje na yi musu wani aiki wani aiki kenan in search of the king in search eh, ni ne ne musu production design eh. gaba daya eh. haka kuma kwanaki can ko shekara ɗaya da ta wuce ko biyu hajiya balarawa ta kira ni juyin sarauta ni na gina mata ƙauyen ko masarautar da sauran wanda eh ka tsara eh to ana samu jifa jifa to su waɗannan ita masana'antar kani hudun ba ta da kungiya ne na fanni fanni akwai kungiyoyi amma ba su zauna da kansu ba mm. kowane batan Allah cikin ikonsa muna da bujirarru da yawa kuma kin san da abin da aka ce ba zuwa kai ka karanta ba mm. to tarbiyya tana wahala a cikinsa to su ba su akasarin yaran da muke fama da su wasu karanta ba to amma tunda suna samu abinci shikenan mu tafi haka waɗansu sun fara koma makaranta waɗansu kuma suna kan karatun ma yawwa tunda mun zo kan wannan gaba a harka ta fina-finai da ake yi a yanzu mm. um, menene gyaran da ya kamata a yi shin yana cikin al'ada za zaka ga yanda yawanci akan sa rawa a wannan tambayar an daɗe ma ana yi an daɗe ana yi tunda mun ganka kai kuma tambaya biyu kika yi mm. ta rawa da waka kike so a yi magana ko kuwa wani gyara za a yi a fara ta rawa da wakan sannan sai gyara da yawa sun faɗa ni ma na faɗa mm. a duk duniyar fim babu wanda yake sa waka kai tsaye mm. fansi waka ko baka ta sha'awa ya ce wai al'ada ce amma tana cikin abin da yake ƙayatarwa yake kwaɗaitar da mai saurare da kallo babu laifi idan kayan abin da ya dace ba kowace irin misali idan ka ɗauki sutura na larabawa hmm. ka ba wa mace ta tana waka da hausa hmm. eh yare kai ma kasan bai dace to ta sa sutura ta ta hausawa hmm. ta yi waka ta ta hausawa ok mun fina-finai mun muka fara sa rai mun yi fina-finai a baya mm. wanda muka yi irin kamar irin su tumbaye tumbaye mm. eh, wane ne wane ne mm. duk waƙoƙin hausa ne amma an yi su a godaban da suke yi mai yiwa a dandali suka zo suna tumbaye tumbaye kin gane waye to kowanne ma an za a je shi a gurbinsa an yayi kin gane amma ba a shiga cikin fulawa ayi riri na na yi gaskiya fi su bi wannan ni ma ba na goyon baya to yanzu za mu kuma kan batun gyare-gyare gyare to eh. gyare-gyare kuma masu sayan su ne za su kawo nasu gyaran yanzu mu muna kawo kowa mm-hmm. Allah ya miki albarka idan yanzu na fim na kashe miliyan ɗaya mm. sai na kasa sayar da na dubu ɗari yaya an kashe <laughs> to zai koma gyara eh. <laughs> saboda matsalar yanzu so yanzu ni zan shawarci masu saye mm. su dinga sanin fim ɗin za su saya dinga sanin eh shine zai taimaka mana mu ko mu gyara amma idan muna karɓar kowanne hmm. suna karɓar kowanne haka kuma za mu ci gaba da tukurkuɗa musu haka kowanne muna godiya na gode to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya